الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كفر عليكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بأسنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقرا على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na juma'a daren goma sha hudu ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya dace da daren sha biyar ga watan april da 2022 maratan ukura allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayinsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfulma a wannan masallaci namu na usman bin fodio muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa a wannan majalisi kada mu ce komai sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da alkur'aninsa mai girma da kuma hadisan manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama masu daraja wato zai dace da waɗannan abubuwa guda biyu allah maɗaukin sarki amsa mana addu'o'in mu muna da tambayoyi kamar biyu ah, mai tambaya yana cewa na sha wasu kwanukan azumi saboda rashin lafiya bayan na yi sauƙi na fara biya amma ban gama ba sai wani ramadan ɗin ya shigo to yaya zan yi to idan har wata mutum a ramadan ya shigo masa sannan kuma ya samu rashin lafiya ko dai bai azumci ko ɗaya ba na watan ramadan ɗin ko kuma ya azumci wasu kwanuka sannan ya yi rashin lafiya wasu kwanuka bai samu ya azumta ba bayan ramadan ya wuce ya wuce kuma allah maɗaukin sarki ya ba shi sauƙi to idan ya zamanto daga lokacin samun sauƙin zuwa ramadan na gaba wato akwai lokaci isasshe da zai biya azumin da ke kansa amma kuma ya kasa biya gaba daya ko ya kasa biya na wani sashin azumi da ke kansa din har wani ramadan ya shigo to a nan da yawa daga cikin maluma suna cewa su dai waɗannan kwanaki da ya sha ake biyansa idan sabon ramadan ya shigo zai azumci sabon ramadan idan aka gama azumtar ramadan to sai ya biya waɗancan kwanaki da suka rage masa tunda akwai sakaci daga gare shi na yana da damar ya biya waɗannan kwanaki gaba ɗaya kafin sabon ramadan ya shigo amma bai yi ba to bayan ya biya abinda ke kansa malama da dama suna ganin cewa akwai tara irin ta shari'a a kansa akwai kafara saboda haka dole ya ciyar da miskinai gwargwadon kwanaki da ya biya din idan azumi goma ne bayan ya biya azumi goma sai ya yi mai sai ya ciyar da miskinai goma misali kenan idan kuma ba sakaci ya yi ba za a kaddara dama watan wata kwana talatin ake bin sa ko kwana ashirin da tara ake bin sa bai samu sauki ba sai farkon watan sha'aban to kaga sai abin nan a ko kuma bai samu sauki ba sai watan sha'aban ya shigo watakila an samu kwana ashirin yanzu kaga abin da zai azinta kwana goma ne kawai ya azumci kwana goma ga sabon ramadan ya shigo saboda ka sai azumci sabuwar Wata ramadan idan wannan wata ramadan ya wuce sai ya biya kwana 20 ko kwana 19 da yake kansa ba tare da wata tara ta shari'a a kansa ba saboda baya da sakaci to sai kuma tambaya take cewa idan alwalar liman ta kare ya kuma jawo ni domin ya yi wa mutane limancin sauran sallar shin sai ya yi niyya ne ina da yana nufin sai ya yi limanci babu wani niyyar limanci a kansa idan liman na asali kenan na farko alwalarsa ta kare ya nemi wani ko ya ja wani kamar yadda yawanci ake faɗa domin ya zai ci gaba da mutane sallah zai ci gaba da sallansa ne kawai mamu kuma su bi shi ba sai yanzu ya sake ƙudurta cewa limanci yake yi ba ta ba da akwai kilafi kan cewa liman kam sai ya kudurta niyyar shi ma liman ne gaskiya babu wani hujja akan wannan wace sai ya nuna <laughs> cewa shi liman ne ah, kuma shi dama wannan abu sauki ne da shi liman yi ya abin nan idan abin ya faruwa ba zai kallafa kowa ba ya fita abinsa kawai ya tafi ya tafi in kun samu wani bawan Allah ya zai tabarru'i voluntary haka ya shige gaba domin abubuwa su yi kyau sai ku bi shi nan ma ko kuma ku wani ya tura wani haka saboda kunya wurin harkar jagoranci wannan ma duk yayi da za a kaddara kowa tsaya eh, matsayin kansa kenan kowa sai kara sallarsa da kansa ba wani damuwa duk komai yayi ah. to tambaya ta ƙarshe tana cewa rannan kaci mala'iku sun yi wa suna yi wa yan aljanna sallama su ma kuma suna yin musu shin yan aljanna suna ganin mala'iku ne ah to me zai hana ga aljanna su ga mala'iku eh, tun da nan duniya ma annabawa suna iya ganin mala'iku a bisa halittarsu ta asali ɗaban yawanci sun fi ganin mala'ikun su zo musu a yanayi irin nasu wato irin na annabawan suna yan adam amma kuma suna iya zuwa musu bisa halittarsu ta mala'ika ne annabi sallallahu ta'ala da sallam kamar da hadisi sahihu muslim da wasu musu suka ruwaito ya ce ya ga jibril a bisa surarsa ta asali har sau biyu to kuma da aljanna ai ba magana ma a ga mala'ika ba kuma sannan ma yanzu a yi sallama ya mutum zai ma sallama ba ka ganin sa kuma ka amsa ka amsa wa <laughs> Eh, dama wannan mu'amala ce ta wanda kake ganin sa yake ganin ka eh, irin wannan sallama din yawanci kenan sannan su ji aljanna suna ganin Allah ma ai eh, Allah madaukakin sarki da a duniya haka ba a ganin sa wannan kuma abin da zai ƙara tabbatar mana kissar annabi Musa alaihi salam kamar da zai zo cikin suratul araf ko قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين wannan da Allah madaukakin sarki ya to mana game da abin da ya faru tsakanin sa da Annabi Musa alaihi salam yana ƙara ƙarfa mana cewa ba yiwuwa a ga Allah hukuncin sarki a nan duniya kun san Allah madaukakin sarki cikin baiwa manya-manya da yawa annabi Musa shine annabi Musa yana iya magana da shi kai tsaye ya yi magana annabi Musa ya ji ya ba shi amsa sannan ya magana su yi taɗi da ya ta tattaunawa to kuma ka san adam duk abin da ka mallaka kuma sai ka yi ƙoƙarin buri gaba yawwa so duk da wannan ni'ima wadda ba <laughs> kowa ke samun ta ba ana faɗan abin nan lokacin da ya je gana da ubangijin sai na magana da shi to kuma sai ya sha'awar cewa to ce ubangiji ka kan nuna mini mana gan kama yanzu kan sun dai muna ta magana haka <laughs> to sai Allah ya ce lan tara ni ai ba za ka gani ba amma kuma to ga dubi wannan dutse walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani To dubi wannan dutse in ka ga dutsen ya ci gaba da zama yadda yake yanzu to da sannu za ka gane to Allah ya ce falamma tajalla rabbahu rabbuhu lil jabali lokacin da ubangijinsa ya bayyana wani abu na zatinsa ga dutsen ja'alahu dakka sai ya sanya dutsen ya zamanto gurgu kawai ya zamanto babu shi Allah ya narkar da shi kawai saboda bayyanar da wani abu na zatin daga dutse wa kharra musa fa musa ma sai faɗi sominne falamma a lokacin da samu hankalin sai ya dawo to kuma dai ka gari ai ya ga abubuwa da yawa eh, yana ji yana gani dutse ya narke shi ma bai san inda yake ba bayan dawo da hankalinsa sai tuba kuma qala rabbi inni tubtu ilayka ko Eh, saboda haka wa awwalin awwalul ne ce Allah na tuba fa na tuba ubangiji na ka yafe mini kuma ni ina daga cikin masu muyi wuya gare ka ni ne ma farkon wanda ya eh, masu imani gare ka to daga nan kuma Allah ya ta masa faɗa yake to to ai na maka abubuwa kaza kaza saboda haka abinda na baka din min ka shi ka gode wa Allah ba sai ka nemi wani ƙari kuma haka da yawa haka ba abin nan ba wanda wannan ma abin da aka baka da yawa ba a basu ba to amma a lahira alis suna duk sun ijma'i cewa wato momine za su ga ubangijinsu za su ga ubangijinsu a filin tashin kiyama sannan kuma za su ga ubangijinsu a cikin gidan aljanna ba alkur'ani ma ya nuni kan wannan kamar da yanzu cikin suratul qiyama na'am to Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira akwai wasu fiskoki a wannan yini na kiyama da suke nazira masu haske sosai kyawawan fiskoki ila rabbiha nazira kuma masu ganin ko masu kallon ubangijinsu sannan imam muslim da imam ahmad sun ruwaito hadisi daga suhaib suhaib Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakala ahlul janna aljannata idan ya aljanna suka shiga aljanna قال يقول الله تبارك وتعالى wato sai Allah ya ce da su mai ruwaya ya ce annabi kenan yana basu labari ya ce sai Allah ya ce da su turiduna shay'an azidukum ko da aljanna kuna son wata ni'ima da zan ba ku in ƙara muku kan ni'iman da kuke ciki yanzu fa yaquluna sai su ce wa ubangiji alam tubayyib wujuhana baka mai da fiskokin mu farare sulba ka kyauta ta surar mu abubuwan mu mu ga komai namu na tafiya ba daidai ba mu bukatan ƙari alam tudkhilna aljannata baka ba mu aljanna ba muna cikin ni'ima fa ubangijin mu wa tunjina minan nar baka kubusar da mu daga wuta ba saboda haka ai mun gode maka ba ma bukatan wani abu qala annabi sai yace in ji mai ruwaya fa yukshafu hijab sai a kwarenye hijabi fayan duro na ilahi sai su ga Allah fama utu shay'an ahabba ilaihim min an ila rabbihim duk abin nan da aka ba su sai kuma a yanzu ya zamanto babu wani abin da suka fi so da Allah ya ni'imta su da shi kamar irin ni'imta su da yi na ba su damar su gan shi wato ganin Allah shi kansa ni'imarsa ta zarce duk wata ni'imar aljanna ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت آية ده ممكن كانت تاجية للذين آسنوا الحسنى والزيادة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة نعم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم من بيان تجيء sannan imam tirmidhi da imam ahmad sun rawaito hadisi sahihi daga abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqdamuna fi ru'yati ya qamar laylat al-badr annabi da kan cikin wani wata wata majalisa ko cikin wani majalisi yace yanzu ku a wani wanda yake korafin cewa wani ya zalunce shi ya tsare masa kallon wata yadda yake so a daren goma sha ukunta ko daren goma sha hudu ko daren goma sha biyar wanda yake jin kai wani ya tare mini wata ba na iya gani annabi ya tambayi sahabbai haka wato mu na fi ru'yati shamsi ko lokacin da rana ta bullo akwai wani wanda yake mitan cewa wane ya tare masa ba ya kasa ya hana shi ga rana a kowanne ya ji a kowanne ya zalunce shi da ya hana shi ganin rana ba rana ta fito kalu la duk suka ce a ya manzo Allah ai babu ai <laughs> wata ranar sha uku ko sha daren sha uku ko sha hudu ko sha biyar yayin yana nan available arha kowa ma zai ganshi da yake so kala sai annabi ya ce da su fa innakum lallai ku tarauna Rabbakun da sannu za ku ga ubangijinku kama tarauna al'amara lailatal badr kamar yadda kuke ganin wata a daren sha uku ko sha hudu ko sha biyar la tubamuna fi ru'yatihi ba za ku yi kukan sashin ku ya zalunci sashi ba har ya hana shi wato kallon wani bangare na wata to idan yan aljanna za su ga Allah ma maɗaukakin sarki amin babu aula a ce za su ga mala'iku da wasu annabawa suke ganin su a nan gidan duniya ma a bisa siffofinsu to alhamdulillah alarama bismillah wa qalu قالوا اتخذ الله نعم هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون نعم تو بسم الله الرحمن الرحيم wa qalu ay kuffar kafirai suka ce ittakhadha Allahu waladan Allah yana da da al mala'ika wato Allah na da wato yaya suna nufin mala'iku akwai wato kuma dai kafirai sun ce Allah na da da wasu sun ce ‘ya'yan nasa su ne mala'iku mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata wannan musulkan larabawa daga cikinsu akwai masu faɗin wannan musamman akwai ƙabilu guda biyu da suka shahara cikin musulkan larabawa da suke da aƙidar cewa wato mala'iku ‘ya'ya ne na Allah mata a inda mushrikin arab wa uzairan inda yahud kuma yahudawa ko sashen yahudawa akwai da suke ganin uzairu ko ezra wato ɗane na Allah wa isa inda nasara haka nan annabi isa a gurin nasara su ma suna ganin shi isan annabi isan ɗa ne na Allah kamar da muka yi bayani eh, na jin yan kwanaki kaɗan da suka wuce to kafurai da na'ukansu ko dai mushrikan larabawa ko wasu ɓangare na yahudawa ko nasara sun riya cewa Allah yana da ɗa ko yana da ƴaƴa to tun da Allah na da ƴaƴa sun faɗi haka kuma sun ƙudurci haka li abuduhum ma'ahu domin su bautawa su ƴaƴan Allah ko ɗan Allah tare da shi Allah dalili shine ya shari ko a ba domin ɗa bisa ga asali yana musharaka da babansa shi yasa aka ce ɗan bujumi bujumi ne tunda bujumi ai ba ta zai haifi kare ba bujumi zai haifi ba eh, abin nan zaki zaki zai haifa kura dan <laughs> dansa kura ne dan adam shi ma dansa dan adam ne ko saboda haka dan sarki sarki ne shi ma to saboda haka tunda Allah na da da ɗan nan shi ma zai tuntunci a bauta masa saboda haka gaba gadi suke bauta wa wa'annan da suke riya cewa ‘ya'yan Allah ne domin duk abin uba duk haƙƙin da uba ke da shi ɗan shi ma yana da shi ma'ana shine imna anna ibnan shariku abahu fi jami'il wujuh saboda da yana tarayya da ubansa cikin dukkan fiskoki wasu izza haka nan cikin izza da iko da uba yake da shi dan zai gaji haka daga gare shi kai tsaye to qala ta'ala lahum ko Allah madaukin sarki sai ba su amsa wato cewa mushrikai suna da aƙidar cewa mala'iku ƴaƴa ne na Allah ya zo haka cikin alƙur'ani ayoyi da dama misali cikin suratul nahl Allah madaukin sarki yana cewa wa yaj'aluna lillahi al-banati albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun eh na'am wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa موسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم Allah na mayar musu da martani a cikin suratu suratul nahl Allah ya yace wa yaj'aluna lillahi albanati wato su mushrikai ko wasu sashi na mushrikai suna sanya wa Allah ya mata subhanahu tsarki ya tabbata gare shi da abin da suke game da abin da suke danganta shi zuwa gare shi su sun ce ‘ya'yan Allah mata ne shi ba da ‘ya'ya maza a gurinsu amma su walahun ma ya su ko suna da damar abin da suke so dama abin da suke so ‘ya'ya maza ne su wa'in mushrikan larabawa ko shi yasa wasu sun an suka haifi ‘ya'ya mata suke turmuɗe su tun suna ƙanana da ransu ta yi kamar da cikin suratul suratul tilka idan ismatun biza ko kun fi son yaya maza yaya mata kuna ganin duk liability ne da sauransu ko kuma eh, za su ja muku kunya wasu abokan gaba in zo sun yaƙe ku su kama su a matsayin bayi shi yasa ba ku kauna ku same su kun fi son yaya maza su za su taimaka muku wurin kasuwanci da noma da yaƙi da wane ne amma me yasa kuka zaɓa Allah kuma yaya mata shi ma ku ba shi dama mana <laughs> ko da ba ku so kuka zo ku lafta maza Eh, alali wa za bushir adun bil unsa idan aka yi wa ɗaya daga cikin su bisharar matansa ta haihu amma ya mace zalla hu wadda zai ini fuskansa na turnuke kawo ka zai yana cikin bakin ciki don me za a ce matansa ta haifi يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب كاجا ما زي ما قويا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ba a san ma mutane su gan shi saboda irin munin abin da aka masa bushara cewa matarsa ta kawo masa ta haifa masa ya mace saboda haka yanzu shawara zai yi ta yi a yumsikuhu ala zai ci gaba da rike wannan kyauta da ya samu matarsa ta haifa masa kiyama ce ci gaba da rike ɗiyar duk da dai baya so ya barta bai kashe ta ba ko ana duk su fi tura ko ko zai turbuɗe abin nan da aka samar aka bashi kyauta cikin turba kamar da wasu ke yi wannan shine hukuncin su abinda suka gada daga iyayensu wanda kuma wannan hukunci da suka ɗaukan makansu ko kuma suka gara daga wani iyayensu kuma suka ɗauke shi abu ne wanda yake mummuna sannan a cikin suratu al-isra ko suratu banu isra'il Allah madaukin sarki ya ce afa asfakum rabbukum bil banin asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inafa hmm. إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما هذا زي الله لا تنبين زي تأتوا أفأسفاكم ربكم بالبنين كودي باقوا يا ماتا سيمبا yanzu Allah zai zaɓe ku da ‘ya'ya maza ya riƙa ba ku ‘ya'ya maza ko kam yadda kuke so sannan wata ka zama mala'ikati inasa shi kuma ya riƙi ‘ya'ya mata wato mala'iku kuma hankalin ku kwanta ku yadda kan wato mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne su innakum lataquluna qawlan aziman ku a cikin abin nan da kuke faɗa tabbas kuna faɗin wato magana mai mai munin gaske wanda munin ta girman sa ya kai girma kuma a surat as-saffat nan ma Allah madaukin sarki ya ce a tambaye su fastaqimu ay rabbikal banatu wa lahumul banun نعم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون الله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتنبي مشرك الله ربا ونم فاستفتهم نعم فتوى ولنسو سباك فتوى أما ده على ربك البنات ولهم البنون ينزو أبنجد كشيك يا ما تاسيكم بذيها في مذابا إما هيفو يبني su kuma su ne masu ‘ya'ya maza tun da su suke so tambaye su in masu fatawa am khalaqna al mala'ikata inatan wahum hum shahidun ko kuma ka musu fatawa lokacin da mu muka halicci mala'iku din nan sun shaida suna ga yadda halittar mala'iku suke halitta ce ta mata tun da yanzu cikin adam duk wanda ya ga mace ya riga san mace ce in an san ka ga namiji a riga an san menene wani bangare da wani bangare namiji ke bambanta da mace to a tambaye su su kam sun shaida halittar mala’iku ne kuma suka sakankance cewa mala’ikun nan halitta ce ta mata? ana innahum min iskihim la yaquluna warada Allah wa innahum lakadibun. Saboda ta Allah ce gaskiyar lamari duniya duk ta saurara. yana daga cikin ƙarairayinsu ko kirin ƙarya da suke yi sannan su kuma su jingina abin zuwa ga Allah a matsayin gaskiya suka faɗa daga cikin ƙarya da suke yi shine wala dallacewa wai Allah ya haifu Allah ba ya daɗa to har yanzu a cikin suratul zukhruf Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani الملائكة الذين هم عند الرحمن fa. نعم خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون Allah yana bayanin irin abubuwa da suka abin nan zaɓa wa kansu abubuwa da suke yi suke faɗa wanda yake babu gaskiya maganganu ne ko masu ƙarfi da Allah baya son abin da suke faɗa waje alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani sai suka sanya mala'iku waɗannan da su bayi ne na Allah sai suka mai da su wai mata ne su kuma ‘ya'yan Allah to ga tambaya a shahidu khalqahu su sun halarci lokacin da ake halitta su ko sun ga halittarsu idanunsu sun tabbatar cewa halitta ta irin ta mata ta tattabu shahadatuhum wa yus'alu za a yi ta rubuta wannan shaidan zur da suke yi za a tambaye su akwai ranar da za a tambaye su ranar kiyama kan irin waɗannan manganun da suke yi a ƙarshe cikin suratul najmi Allah yana cewa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata inafa tasmiyatan tasmiyatan fa na'am ما لهم بذلك من علم ما لهم بذلك من علم نعم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس نعم ولقد جاءهم من ربهم الهدى أولا للإنسان ما تمنى حسبك أنا الله لا cewa إن الذين لا يؤمنون بالآخرة للي وأنن دباسة إيمان الآخرة su mushrikan larabawa la yusammuna al-mala'ika tasmiyat al-unsa suna kiran mala'iku da lafuza irin lafuzan mata wato sun mai da su mata to Allah bai karanta su kamar yadda Allah ran mai karanta ayoyin nan to sai mu dawo kan ayar mu saboda a cikin ayar ai ba yi maganar <laughs> masu cewa maganar mala'iku ba hmm. to shi yasa muka ga ya dace Ayi bayanin duk ma da suka yi wannan bayanin cikin alkur'ani to Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi ai tanzihan lahu wato tsarki ya tabbata gare shi anil walad akan a ce shi wai yana da ɗa ya tsarkaku da danganta ɗa zuwa gare shi wa huwa gani ko mm. shi shi ne mawadaci an kulli ahadin mawadaci ga barin koma wane ne wa inna ma yatlubu walada man ya ta lahu babu mai neman ɗa sai wanda ke bukatan ɗa mu ne muke neman ƴaƴa don su taimake mu noma su taimake mu sana'a da muke yi ko su mana kasuwanci su kawo mana kuɗi ko su tara mana abinci hmm? kowa mu rika mu gadara a ce muna da wani yana da ɗa kaza ko yana da ɗiya kaza to sai Allah da yawa ta da wannan saboda ka ba bukatan ba bukatan ba bukatan da namiji ko mace ehm, ko kullu adin wa inna ma yatlubu al-ardu man yataju lahu lahu ma fi samawati ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fi al-ardi da abin da ke cikin ƙasa lahu nasa ne milkan a matsayin mulkinsa وخلقا أمدعين هلترسى وعبيدا أمدعين باينسى فلا يشارك شيء منهما في العزة كو؟ نعم. كو فلا يشارك يا الله فلا يشاركه ما شاء الله كان لا رسيا كريم لك دي كما أتينا لك قل الحمد لله رب العالمين كما سنسكو كما سنسكو كما سنسكو saboda haka la yusharikuhu shay'un minhuma wato fil izzati babu wani mutum guda da yake tarayya da shi cikin sammai da ƙasa ɗin nan a cikin izza domin Allah mai izza ne izza tana sama da kowa hmm. in za a ce na da ɗaya to ƴaƴansa sun za zama ta masu izza irin nasa ga da muka ce ƴaƴa suna gadin iyayensu hmm. to saboda ka shi yayi sammai da ƙasa da abin da ke cikin su babu wani wanda yake tarayya da shi cikin waɗannan manya-manyan halittu cikin izza tun da yake haka ne ba da ɗa kenan domin da yana da ɗa da ɗansa shi ma zai zama mai izza irin nasa ai in kun ma'ana ma kun min sultanin babu wata hujja tare da ku ai hujjatun bi hadha allazi taquluna wato akan wannan abin da kuke faɗa na cewa Allah na da ɗa aka ƙulu in ba ku da hujja to me yasa ku faɗa kuma ku dage ku mai da abin aqidar ku ku mai da abin addinin ku aka ƙulu na Allah ma la yanzu za ku rika magana ko maganganu ku jingina su zuwa ga Allah eh maganganun da ba ku da wani ilimi a kansu ba ku da wata hujja a kansu istifhamu tawbihin wannan tambaya ce amma tambaya ta tabbatar da zargi ba wai don a bada amsa kanta ba to قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون نعم متاع في الدنيا ثم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. So, طيب. wato maganar su ta cewa Allah na da kiran ƙarya ne kawai haka ƙarya ce kawai suka tsara kuma suka mai da ita gaskiya suka mai da hakan addinin su iya billa tun da wannan shi ne abinda suka zaɓan makansu yi wa Allah ƙarya to kul gaya masa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladina yaftaruna ala allahi ba lalle waɗannan da suke kiran ƙarya su kirkiri ƙarya kawai haka su danganta ƙaryar daga Allah ay bi nisbatil walidi ilayhi ta hanyar danganta da zuwa gare shi li sharikahu fil izzati domin dan shi ma yayi tarayya da uban wato da Allah a cikin izza da iko to masu wannan la yuslihun ba sa rabauta ay la yas'udun wato ba sa rabauta idza istanadu idza istanadu إذ استندوا إلى غير قوي وطلبوا النصر والولاية من غير أزيز دليل da yasa ba za su rabauta ba ba za su taɓa samun biyan bukatar su ba ta hakika domin abin nan istanadu ila ghairi qawiyin sun dogara zuwa ga mara iko su mushrikan laraba da suka ce mala'iku yayan Allah ne mata mala'ikun suke bautawa suna bauta wa 'ya'yan domin su kama su zuwa ga uban domin su ma suna da dama masu bautan isa alaihi salam dan maryam su ma allah dan eh, suke bauta domin shi ne hanyar kaiwa zuwa ga uban ko nasara duk abin da zai zai ci abinci cikin sunan jesus zai yi bacci cikin sunan jesus zai yi magana cikin sunan jesus zai nemi wani abin alheri cikin sunan jesus komi cikin sunan jesus jesus ake bautawa ana bauta wa ɗan domin ya kai su zuwa ga uban to kuwa lalle an yi sakire shi kama ganye saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce lam yus la yuflihuna ba za su taɓa bauta ba ba za su samu biyan bukatar su ba babu wani wanda zai samu wato gidan sama gidan sama suke ransa gomi ba wanda zai samu gidan sama ta hanyar bauta wa ɗan ya bar uban abada ba za su samu gidan sama ba mulkin sama kai har abada ba za su samu mulkin sama ba la yuflihu saboda sun jingina wato ila ghairi qawiyin sun jingina zuwa ga sun jingina zuwa ga wanda bai da karfi shi ma ba zai bai mallaka kansa kuma ballanta na ya mallaka wani sannan wa talabun nasara sannan sun nemi taimako wal wilayata da wilaya ko da mulki min ghairi azizin ga wanda yake ba mai mulki bane ba mabuwayi bane saki da shay'i la yudihi babu yadda za a yi ni kaina ban mallaki naira miliyon ɗaya ba ka zo ka rika na cewa in baka naira miliyon ɗaya ko miliyon biyu ni yadda kai ba zan iya baka miliyon biyu ba don miliyon ɗaya ba mallaka ba bilan sana miliyon biyu saboda haka saki da shay'i ila yudihi wannan karin magana ne larabawa eh, mara abu ai ba zan iya ba da kyautansa ba biyar da yake son zai da yake da nufin alheri ba za ka ibada abin da baka mallaka ba walai salahu min al'izzati shay'un wanda kuma wata sun nemi nasara sun nemi mulki daga wanda yake ba mabuwayi ba ne kuma babu wata izza ta haƙiƙa tare da shi sannan wa tarakullaha sai kuma eh, sun kuma bar Allah allazi lahu al-izzatu jami'an wanda dukkan izza na hannunsa saboda haka fala fala babu maganar rabauta tare da su da irin wannan hali na zarin sun tuba sun dawo kan gaskiyan al'amari sun koma kan bauta wa Allah kai tsaye kuma sun daina jingina masa ƙarairayi na cewa yana da ƴaƴa mata ko yana da ɗa a wai shi uzairu ko yana da ɗa da ake kiran isa ko jesus duk sai sun bar wannan to amma idan ba su bari ba to ga irin halin su ko walakin lahum mata'un qalilun fid dunya suna da dan jin daɗi na duniya kafin su je lahira fa a shiga wahalan da ba a fita har abada eh, mata'un qalilun fid dunya ay yatamatta'una bihi muddat hayatin suna da dan jin daɗi kan a duniya da za su rika dan jin daɗin duniyar iya rayuwarsu wa dhalika laysa bi falahin shi ko wannan jin daɗin rayuwar duniya da mutum zai yi na shekara arba'in na shekara hamsin shekara sittin shekara tamanin shekara ɗari hmm? ba wani abu ne don karewa yake yi saboda haka ba za a ɗauke shi wata nasara ba ce ko wata rabauta sun ma ilaina marji'uhum idan sun gama wannan rayuwarsu karama ta duniyar nan makomarsu ai zuwa gare mu ne in ji Allah bil mauti ta hanyar mutuwa da za su yi za su mutu da sun mutu sun koma gare mu kenan idan kuma sun koma gare mu ga abin da za mu musu sun manuzikuhun daga nan kuma sai mu ɗanɗana musu al’azaba shadida azaba mai tsanani ba da mawuce bayan mutuwa wala ya tsatsewo ahadin an ya lahum babu wani a duniyan nan ko a lahiran can da ya isa ya fice su bi ma ka mu saboda dalilin irin kafurcewa da suka yi wa Allah a duniya na cewa yana da ɗa suka daina bauta masa wai suna bauta wa ƴaƴan domin su kama hannayensu zuwa gare shi ai bi kufrihim bi nisbati izzati saboda irin kafirci da suka yi ta hanyar danganta izza da mahalli ya zuwa ga wani bigiranta bigiran izza shine Allah madaukakin sarki wa dalabun nasr da kuma neman taimako da suke ta yi mimman la yaqdiru ala an yansura nafsahu wurin mutumin da ko wurin halittar da ba ta ma iya taimakawa kanta ita ma nema take yi da ufa talib wal matlub kenan na'am watlu واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فوصل يا محمد عليهم آية الكفار الناسبين العزة لغير الله كرنتا يا محمد صلى الله عليه وسلم karanta musu karanta wa kafirai annasibin izzata wanda suke danganta izza li ga wani Allah alhali babu wani mai izza ta hakika a duk duniyar nan sai Allah kawai karanta musu na nuhin labarin annabi nuhu alaihi salam ay sabarahu ma'a qaumihi al-kuffari wato karanta musu labarin annabi nuhu tare da jama'arsa kafurai allazina nasabu al-izzata li ghayri Allah wadanda su da suka kuka yi shi suka yi wadannan da suka wato allazina wadanda nasabu suka nasabta ko suka danganta al-izzata izza ga wani Allah karanta musu labarinsa sa iz qala li qaumihi lokacin da yace wa mutanensa ya qaumi ya mutane na in kana kabura ai shaqqa alaikum ay lubfi fikum idan matsayina ko zamana cikin ku wato a matsayin mai muku wa'azi mai hana ku shirka da kuke yi mai hana ku zalunci da kuke yi idan zamana cikin ku wato ya wuya ta gare ku ya zamanto akwai mai muke za mu ce iradi za ce iradi da hausa wato akwai matsawa kunci na kuntata muku na matsa muku wa taskiri ai wa'azi iyakum hakanan wato in wa'azi na da nake muku zama na da nake cikin ku da wa'azin da nake muku idan wannan al'amari ya matsa muku ya kuntata muku wato wa'azin nan da nake muku bi ayatin lahi da ayoyin Allah idan wannan abin da nake muku din nan ya matsa muku ya kuntata muku to ku sani fa alallahi tawakkaltu ni dai ga Allah na dogara na san za ku ta zagi na ko kuma kuna yi ina jin ku ko za ku kokarin cutar da ni to ku sani da ni ga Allah na dogara saboda haka ga bayani na in ji ubangiji na gaya muku fa ajmi'u amrakum ai zamu ala amrin taf'alunahu bi ku shirya duk abin da kuke so domin gamawa da ni ku yi duk abin da kuka sani na sharri dama dai kuna yi yanzu dai an kai makura ne saboda haka yanzu za a yi ta ta kare ku yi duk abin da kuka sani za ku iya yi ni zai ba na ce muku na dogara da Allah ba ku yi duk abin da za ku yi wa shuraka'akum kai ba ma ku kadai ba abokan da kuka halittun nan da kuka sanya a matsayin su ne abokan tarayyar Allah kuke daukan haƙƙin Allah ku ba su to ku je ku same su tunda su ne dama iyayen gijin ku ko ku je duk ku shirya duk wani makirci da za ku ne na halaka ni na menene yanzu duk ina ga muku na yadda duk ku je ku yi abin da kuke so wa shuraka'akum ay alwawu din nan mana ma'a ay antum ma'a shuraka'ikum wa nusiba shuraka'a kuma an ce shuraka'a zaka ce fajma'u amrakum ku tara al'amarinku ku hakanan ku tara al'amarin ko kuma ku tara gumakanku wata gumakan su ma sun zama kama al'amari a nan shari'a don ta ƙara ƙasƙantar da su shi yasa aka ce wa shurata a kum yadda aka ce eh, abin nan amra kum saboda haka wannan gumaka su ma ba su wuce al'amarin su ba matsayin su ɗaya ne duka bayi ne na Allah kuma kamar yadda su suke tsara al'amuran su suka tsara gumakan su suka sassaƙa su sassaƙa su da hannayensu ko suka kera su da hannayensu ta nuna biyun izza wanda kuke zaton cewa ko kuma kuke da aƙidar cewa wai suna da ƙarfi da suke iya yin duk abin da suke so wa innahum yansurunakum kuma kuke riya cewa wa annahum cewa su yansurunakum wai za su taimake ku ko wa nasbu shuraka wa nasbu shuraka yadullu ala qillati ahammiyati shuraka ya mala ta kima mai ta'abi nasabar da aka yi wa shuraka fatahi fatahu fataha din da aka ce shuraka akum yana nuni akan cewa shuraka din ba su da wata muhimmanci domin kamar da muka ce da suke tsara al'amarin su haka suke tsara gumakan su suke kera su da hannayensu ko suke sassaƙa su da hannayensu ai allazina ya'budunahum wato daga gumakan da suke bauta musu to ku tsara duk abin da za ku iya yi duk iya dabarar ku na iya halaka ni na iya gamawa da ni ba ku kaɗai ba da duk dabarun gumakan ku je ku komai sun malayakun amurkum alaikum gummatan sannan al'amarin ku kuma na makirce da za ku mini ba sai kun yi shi a ɓoye ba ku yi duk abin da za ku yi a bayyane ku zo rana tsaka domin a gama da ni bal azhiruhu ku bayyanar da shi wa bihi ku bayyanar da shi gare ni sun makdu ilayya ai umdu ila ma arattumu daga nan kuma sai ku taso mini domin ku gama da ni wala ni kada ta ku gama kada ku taurare ni ina da gaya muku domin sun masa sun walakanta shi da yawa saboda haka ubangiji ya umarce shi cewa to yanzu ya gaya musu duk abin da suka sani na gamawa da shi tun da yanzu yana cikinsu zaman kasancewarsa cikinsu ya kuntata masa kasancewansa yana musu wa'azi cewa su bar abin da suke din nan yanzu ya dame su kudin suna faɗa suna kuka nuhu ka matsa mana ka zo ka duk kawo mana tashin hankali mu rufe da zamu yi قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا wani lokaci sun gaya masa wannan suka ce ya nuhu kad jadalta na nuhu gashi kai daya hmm? mu din nan cikin mu akwai sarakuna akwai masu kuɗi akwai wanda suka fi ka shekaru ba abin da babu amma yanzu duk kanan dan tsoron da kai ka duka ka matsa wa mutane kad jadalta kai ta kawo mana jidali kai ta mutu da mu fa aksarta jidalan kuma abin kawo ta gona da iri cikin jayayya da kake da mu to nuhu ba ka ce kana da ubangiji ba wanda ba mu mata biyayya ba zai mana azaba ba to fatina ya mata iduna kawo mana abin da kace idan ba mu bi ka din nan zai same mu ba kawo mana shi duk sun irin wannan maganganu to abubuwa da sun yi ta faruwa a ƙarshe yanzu Allah ya umarce shi kuma yanzu ya gaya musu ya gaya musu wannan magana ce to ku jama'a ta tun da dai zama na cikin ku yana kuntata muku wa'azin da nake muku duk yana kuntata muku Ko ma ga shi yanzu ga bayani duk wani irin makirci duk irin karfi da kuke da shi yanzu duk ku tsara shi domin ku gama da ni wala tunzuruni ni ai wala tunzuruni kada fa ku saurara mini fa na ga muku duk ku abin da za ku yi fa inni lastu mubaliyan ba ruwa na da abin da za ku ni ba na daukan saunin muhimmi domin fa Allah ya tawakkaltu ni na dogara ga ubangiji na li'anna ko li'anna waliyi Allahu domin saboda na ko na ko mai kare ni shine Allah walahu izzatu jami'an kuma dukkan wata izza ta hakika ta sace shi kadai wa man istanada ilayhi fala yakhafu shay'an duk wani wanda ya dogara zuwa ga shi Allah ubangiji na ba zai ji tsoron wani abu ba na'am fa in tawallaytu in tawallaytum fama sa'altukum min ajr نجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين sannan fa in tawallaitum idan kuka ba da baya an taskiri ko kai sauraron wa'azi na yanzu ba ina magana ma ku gudu ku watse ko ku ta ihu domin kal ku ji abin da nake faɗa to ku sani dai fa ma sa'altukum min ajrin wa'azin da nake muku ya ba na ce sai kun bani kuɗi ba ana gani ba nawa zan yi ba matukar ubangiji na umarnin nan da ya bani yana nan yana aiki saboda kan ci gaba da wa'azi na amma dai ku sani ni ban ce ku biya ni ba ban ce wani ku bani ko kubo ba in ko ai ma ajiri illa alallah ni lada na ba wurin kowa sai wurin Allah madaukakin sarki shi nake tsammanin zai biya ni zai bani ladan aiki na والهال الهالي أمرت أن أكون من المسلمين كما مرشيني زمنتو إذن كوا يكمي wuya ga Allah ko an samu masu miƙa wuya ga Allah ɗaya biyu uku hudu biyar har iya adadin da suka kai to tabbas ni ne lambawa ni ne farkonsu allazina qadu lillahi waɗannan almuslimun ana nufin allazina qadu waɗanda suka miƙa wuyan ga Allah sai ibadatihi cikin ibadarsa ai umartu an akuna wahidan minhum ni uban an umarce ni da an zamanto ɗaya daga cikin su walastu alaihim bi malikin ni ko ba sarki bane gare su an umarce ni in zama ɗaya memba daga cikin masu mai ƙauya ga Allah ba umarce ni in zamanto sarki gare su ba wala amiluhum ala shay'in wa ana minhu bari'un kuma ba umarce ni ba in kira su zuwa ga wani abu da ni ba zan aikata ba zuwa abin da ce su yi min ba ne daga ciki zan yi wannan shi ne halin dukkan annabawa wannan shi yasa za ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za a je yaki da sauran sojoji za su sa hula ta sulke da riga na sulke su riƙe takuba su hau eh, takobi su hau dawaki eh, dokin su su je a yi buga da su shi ma annabi haka yake yi saboda haka komi shi ma min ba ne an zo sallah tare da shi za a yi saboda haka za a tafi yaƙi tare da shi duk abin da za a yi tare shi ma min ba ne ba kamar da tarbiyyar sufaye take ba na'am ko wa an akuna wahidan na'am wala amiluhum ala shay'in wa ana minhu bari أي إذا tawallaytum an تذكيري lakum idan kuka ba da baya game da wa'azi da nake muku ma kulli hadha menene fatawalla wala tadurruna illa anfusakum idan kuka ba da baya ga wa'azin da nake muku tare da dukkan wannan yanayi da na gaya muku nake ciki wato irin wannan siffatawa ban neme ku ku bani menene ku biya ni kan wa'azi da nake yi ba sannan kuma ni an umurce ni in zamanto min ba cikin wanda nake kiransu ba wai in zamanto sarki wurin su ba sannan ni ba na su da yin wani aiki na ibada sannan ni ya zamanto ba zan yi aikin ba idan wannan shine halina amma kuma duk kuka yi watsi da kiran da nake muku kuka ci gaba da gaba da ni kuka ci gaba da zagi na aifata wallau to ku sani wala ta buzuna illa anfusakum ba ku ce da kowa da irin wannan hali na ku sai kawunan ku na'am to lokaci yayi alaran ma shi kenan sai mu tsaya nan to alhamdulillah rabbil alamin yau muna da wani abu ne ko sai gobe ta to to to to madalla dan uwa da suke neman a sanya su cikin addu'o'i muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu su na alheri dukkan mu dinnan da muke nan kowa na da bukatarsa ta alheri muna fata Allah madaukakin sarki ya biya mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan kasa azzalumai da suka matsa mana yankin nafin waɗanda suka mai da sana'ar su ita ce wato bata sunan kasar su bata sunan al'ummar su wato kawo al'ummar su tashin hankali muna fata Allah madaukin sarki idan ya sani cikin ilmin sa masu shirya ne ya gaggauta shiryar mana da su idan kuma ya tabbata cikin ilmin sa batattu ne to Allah ya gaggauta halaka su Allah ya ba mu damina mai albarka هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك